an sace ta bayan samun wannan rahoto kwamishinan 'yan sandan jihar kano ya tada 'yan sanda na operation puff ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin csp alamu latif tare da basu umarnin lalle lalle a tabbatar da cewa wannan mota da take taimakon al'umma ta ambulance a tabbatar an samo ta kuma an kamo wato barawan da ya sace ta suka shiga aiki wanda allah ya taimake mu wannan da kuke gani ya yi yunkurin fita da ita daga kasar najeriya zuwa Nijar a kan boda ta karamar hukumar babura da ke jihar jigawa tare da taimakon al'umma wato aka kama shi bayan an kamo shi da aka kawo shi mun ma gane shi mun taba kama shi sau uku da irin wannan laifuka wato na satar motoci wanda kuma mun gurfanar da shi a gaban kotu amma dai gashi kuma ya kara zuwa ya rasa ba motar da zai sata sai wacce take taimako al'umma to gashi dai wanda lokacin ma da muka kama shi yana yunkurin guduwa gashi na a kokarin guduwan ba kafarsa ta kare to gashi dai za ku ji daga bakin sa ji wannan kai magana da karfi kana ji na to ina jin ka me sunanka Saminu Sa'id na Saminu Sa'id shekarun ka nawa 40 a ina kake da zama sau nawa muka taba ka ka ka nan da satar mota sau biyu eh sau biyu a ka tira dai shi ne da aka nuna a biyu sau biyu wacce mota kallo wacce mota ta can baya wannan ambulance din gata nan a wurin wa aka same ta a nan to ya kai ta zo hannunka ni ma ina nan daga cikin gari ne kira ni mamu da yace in zo akwai wanda za a yi akwai mota da za mu dauka a nan babura ai eh, a nan kanya yahudu shine na je na sami ranar juma'a bayan masallaci muka tafi da shi to bayan mun tafi da shi da can da dare inda ma aka aji mota mai mota ya dauke ta ya kai ta wajen wanki sai daga baya ya ta ga tashan ma mota da ya zama bai ganta ba shi mamuda wanda ya kira ni sai daga baya ke gaya musu to ni fa ka san ba ni ma kuma yanzu har kanin ma matsala ta sai yi shi akwai kayan aiki a gurin da mu kullu da su shi ne muka yi shi ne da aka dauke ta muka yi can haka ni da ba su waye suka dauke ta mu biyu ne ni da mamuda kuka dauka ko kuka sata muka sata to wancan lokacin da muka kama ka muka gurfanar da kai a gaban kotu ba mu labari da aka kai ka kotu me ya faru ba abin da ya faru beli na aka bayar da jirgin nisa eh aka karanta mun kes ina na amsa akan hukunci wani hukunci aka yi maka hukunci da wanda ya kama wanda ya kama eh. na hukuncin da ya kama a eh ga mana mana ai mutane suna so su sani ba ni dai an ba da na an ba da belin ka to wancan na farkon fashi kuma ya aka yi ka fita To duk hukunci aka to alhamdulillah kamar yadda kuka ji ya faɗa mun yi nasarar cafke shi to kuma dai gashi sha'ani na rayuwa ma ga abin da ya same shi a garin guduwa ya ji ya kare yanzu haka yana babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai wanda kwamishinan 'yan sanda ya kara bada da umarnin a ci gaba da faɗaɗa bincike kuma da zaran mun kammala bincike za mu tattara shi mu gurfanar da shi a gaban kotu domin a masa hukuncin da ya kamata to bayan mun kama shi ma Allah ya kara ba mu nasarar wato kama waɗannan barayin da kuke ganin su wanda su ma a takaice dai za ku ji nasarar da muka yi ba zo kusa kai mai fara riga ne. me sunanka Umar Ibrahim na'am Umar Ibrahim kallo ne shekarun ka nawa eh, talatin da bakwai a ina kake da zama ni a kurna nake to ga ka hannun yan sanda mai kai na yi satan mota wace irin mota ka sata wannan panadol extra a ina a can hanyar kabuga to kai kuma fa cire wannan abu abdullahi musa nake shekarun ka nawa shekarun talatin da bakwai a ina kake da zama ina jigawa da zama jigawa ina dutse ina garu to ga ka a kano me kai aka kamo ka a zo balla shagon mutane a kama ni to a ina da ina kake balla shagon eh, ina zuwa gurare da yawa to alhamdulillah kamar da gan su. wancan motar da ya sata an samu mai ita wanda ma tana hannunsa yanzu an bashi kuma an ci gaba da fada da bincike wanda shi ma da zara an kammala za a gurfar da shi a gaban kotu shi ma wannan barawon wanda suke fashi suke balla shagunan mutane to shi ma kwamishinan 'yan sanda ya sa a ƙara fada da bincike da zara an kammala duka za mu gurfanar da su a gaban kotu mutane kuma irin waɗannan wanda ba su da tausayin al'umma kowane lokaci ba su da aiki sai dai su saci kayan mutane musamman wannan barawon motocin da mun kama shi mun kama shi mun kama shi a kiyaye duk wanda fa ya ce wai ba za a zauna lafiya ba to ko shakka babu ba za mu taɓa bashi shi ma ya zauna lafiya ba saboda haka al'umma a ci gaba da sa ido muna godiya da duk taimakon da kuke mana muke kaiwa ga nasara da addu'ar da kuke yi saboda haka duk inda aka ga wani motsi ko hanzari na irin waɗannan ɓata gari a yi ƙoƙari a kirawo mu ta lambobin waya kamar haka akwai sifili takwas sifili uku biyu hudu ɗaya tara bakwai biyar hudu da kuma sifili takwas ɗaya biyu uku takwas biyu ɗaya biyar bakwai biyar mun gode da duk irin gudunmawar da kuke bamu